أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين yau lahadi sha hudu ga rabi usani hijira na dubu da dari hudu da talatin da bakwai ishirin da hudu ga watan ɗai 2016 za mu yi karatu na ishirin da ɗai a cikin tazirin warakati na shehu abdullahi gwandu ta gamma da hullahu bi a satin da ya gabata an yi bayani a kan akan baituttuka 37 waɗanda suka kunshi yakin da suka yi wanda matsayin badar yake gare su shine yakin kwato wanda su waɗannan mutane da suka hidda su shehu a cikin waɗannan garuruwa duk bai ishe su ba sai da suka ba jama'a su gehe-gehe suna kashewa bayan can abinda suka jama'a abdulsalami a cikin watan ramadana haka kuma suka biyo su wanda a bajawwe da kuma abinda ya shahi gungunge a gwadabawa can gungunge bajawwe a cikin gudu suka tarwatsa jama'a su shehu suka so su yi musu mamaya ga iyali Allah subhanahu wata'ala ya sa cikin ikonsa da hikimarsa wancan da an ka aika sai ya ga manuwarsu ya yi sauri ya faɗa musu hashu abdullahi ce fa kuntun na ja la yasbiquna li ahlina li ahlina a wata nusa li jami'ina to a cikin karatu an yi batun agale wanda shi agale da aliyu wansu shehu sun yi shahada ne a gatawa cikin isa a lokacin shehu yana barayar zaki allah ka ji kansu bayan haka an yi batun wa mintura wata nusa wa mintura to tura din nan an ce gari ne a cikin nijar amma dai mahi shahara ana nufin turaɓe shine aka yi tarhimi domin ita bajji magu ai ba nijar take ba can senegal take matar sahabi uku ba radiyallahu anhu bayan haka kuma an yi bayani akan yunfa ya yi sallata a zuwa la'asar magariba da isha'i sannan gashi kuma an yaƙe shi to idan ka diba tambihul ikhwani bil umuri allati kaffarna biha mulukas sudani da nurul albabi da infaqul maisuri da dai sauransu za ka ga cewa ko mutum na sallah ana iya yaƙi ne muddin ya abin da ke walwale masa musulunci bayan duk an gama wannan yaƙi da suka bi su suka dawo suka yi sallar la'asar bayan sun sha ruwa sannan suka dawo a gidajensu har muhammadu bello ce ya karanta ayan nan ya ce bayan jagoranmu shine amirul shi din shine shehu abdullahi ya jagorance mu sai muka dawo gida sai karanta faƙuɗi a dabirul ƙaumin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin ashe ana murna idan aka halaka masu mugunya aƙida ta kahirci ashe ba abin mamaki ba ne a yi farin ciki thumma ba'da hadhihi al sannan bayan wannan waƙa ɗin da ne yi an sha'atu ni kirin etin ma'ana ni ƙaƙa ƙasidatan ukhra wata waƙar ta daban wadda ita wannan waƙa ko ita ta yi bayani ta suranta ƙwarai abubuwan da ya dunkule a can nan ya sake hoyyace su ya sake banye su irin yanayin da suka kama da irin abincin da suka zo da shi da dai sauransu kuma wannan waka ta mahi waccan yawa domin baiti 46 ta wagga to da yake akwai wanda ba su yi hijira ba su biyu wasu hilla ne guda biyu shine ce arsaltu biha ni aika da ita wannan kasida ila a akhawaya dadin wa zaid zuwa ga yan na dadu da zaid wasu hilla ne ne wasu sun ce yan uwansa na jini wasu sun ce yan uwa na addini kawai a mini hina lam yuhajira ma'ana da yayin da ba su yi hijira tare da mu ba wa ya su dai suka wani fil kuffari a cikin kafirai ashe dai mujaddidin addini in an ka ce ka ya inda ya muwafaka da annabi sallallahu alaihi wasallama an baka aiki wanga yana ciki domin lokacin da aka hijira akwai wani suka tsaya can a cikin garin makka uhaddiruhuma ina kwadaitashe su ina tsoratashe su ne shine uhaddiruhuma zalika wannan matsala zama cikin kafirai wa ukhbiruhuma ina ba su labari bimanilna da abinda muka samu irin taimako akan kafirai da ganima don mai taharidon don kwadaitarsuwa da zaburarsuwa da cibawa lahuma gare su ya yi wa nabi harridil mu'minina alal kitali ta wannan kalima ce alal hijira su dayo hijira tunda abinda suka wa gudu kahirran to ga kahirran an tarwatsa su fakulta shine nici alaman mubligun anni lidadi wa zaidi wa kulli thawin fi biladi ولاة الكفر خوف فوات مالي ودمع سلامة من ذي فسادي بأن لم يبق بين المسلمين وبينكم علامات الوداد خذلتم جمع إسلام جهارا ردا منكم موالاة الأعادي ألا كهولك كجيا زائب بما غنك من مبلغ وزي إيد ساقو أني إنجيني شيخ عبد الله lidad ma'anar iladad zuwa ga a cikin farkon mai suri lidadi ga dadi na ma'ana dadi nawa wa zait da zait wa kulli fawin kai ba masu ne ba duk wanda azzam na fi biladi wilatil kufuri an samu tadmini wancan baiti wanga na kusa gare shi na baya gare shi shi a ciko ne a cikin garuruwan wilatin kufri majibinta kafirci domin su rike da su fafawa a lokacin kuma wai sun ƙi hijira ne haufa fawati malin don gudun kan dukiyarsu ta kuce musu waɗan a salamatin da kuma ɗan mahatsira min zifa fasadi daga ma'abuci duk wani ma'abuci ɓanna shi ne kahiri wai suna ganin su samu zaman lahi da kafirai kastutan musu kastuta ba su ga matsala biyu ta tasta suka zamna a can to wannan amma ai wasu sun bar dukiyarsu sun bar gidajensu da komai nasu a cikin kuma sannan koli da sahaba Allah ka yarda da su wani yana ma wurin kasuwanci wani yana gona ko da ya taho aka ce ma'aiki ya hijira bai koma gida ba shi kenan ya bar gida akwai abu ya haya su haibu radiyallahu anhu ma'aiki ce ni'imal abdu su haibun laulam ya hafi lahalam ya asuhi madalla da bawon allah su haibu ko bai tsoron allah bai saba ma allah ba dai tsoron allah ka hana sabon allah ba to anan lokacin da zai hijira kahirai suka gan shi suka ce kasan lokacin da kana tare da mu ba dukiya amma yanzu ga wannan dukiya duk da ita za ka ce in dai faɗa kuke nema kun san na iya halbi wallahi duk waɗanga kwaruruwa masu zan ƙare su ga jikinku ba za ku imin ba amma in dukiya kuka so gaba ɗaya na ba ku ita ko da ya zo madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rabi hal bai'u ya abaya haya ya kai abaya haya cinikin da kai da Allah ya yi riba wa minan nasi man yashri nafsahu tiga'a ba. wasu ka ce don shi ta sauka bi allam yabqa alamatul wujadi cewa alamomi na soyayya bai rage ba bainal muslimina wa bainakum tsakanin ku da musulmi ba alama ta soyayya to in kun kai haka ba kuma khazaltum kun yarbarta kun yi tabbatun jam'a islamin runduna ta musulunci taron musulunci jiharan kwata-kwata shine bayyane don me kuka yi haka rida minkum amma dai ridan minkum ne don yadda ku da muwalatar a'ade soyayya da makiya kan gaba gashi ko ba su haduwa kana son musulmi kana son abokan gabarsu sai dai ka riƙa guda nasitun kun manta wa ma abinda kun karanta shi kun san shi fil kitabi cikin alkur'ani ashe yayi muni tun da kun karanta kun sani kun sani liza saboda haka akhda'atumu kun wai kuskuren subulan da hanyoyi na shirya. to anan zai jawo ayoyi guda takwas a cikin surori daban-daban wacce kowace aya babbar hujja ce kan rashin soyayya da kahirrai da kuma kace musu da nuna kahirrai ba su da aminci alamma yakfikum in yakfukum wai ku aya ta in yakfukum halan ta ishe ku bane in yakfukum liyakunu lakum a'da wai ta ishe ku bane wala da kuma wala A anan yana nuni ne ga ayar da a cikin suratu alu imran inda Allah ke cewa qad badatil ya ayyuhallazina amanu لا تتخذوا بطانة من دونكم يا أيها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا تشيني في لا يعلونكم به يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بدالة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم هدي زواج عشان تشيني تشي دكما ولا يعلونكم to halan kun manta ba su ishe ku ba fidal muradi ga wannan muradi ku gano wannan manuwa cewa ba daidai ne ku ya da su ba kazalika haka la tajid kun manta da la tajid shine a ƙarshen suratul mujadala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'hum hadde zuwa ala inna hizballahi din karshen dai aya wannan aya mai tsawo ne wanda sanadiyar tabkata abu ubaida ibn jarrah ana yaki na badar ya kace kan baba ne aya ta sabga saboda jinjina gare shi wala kanu abu la yattakhid halan kun mance da la yattakhid shine la yattakhidul mu'minuna al kafirina awliya min dunil mu'minin halan kun mance da wannan aya to sai dala la yattakhidh zaban sai kuma dala na yana nuhi suratul mumtahana ya ayyu na amanu la la din لا تتخذوا auliya a أولياء تلقون bilma wadda. to ita shi nuhi dala laɗin nan to ila bura'a har dai zuwa ga bura'a ila bur'a aminkum zuwa ga bur'a aminkum to wannan aya din wadda dalladin ga zuwa ila bur'a aminkum duk yana nuhin wannan aya din wayannan ayoyi na farkon suratul muntaha wadda cikin ta akwai wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu bayan haka ya ibad wai halankun mance da ya ibad nan yana nuni ne ga zancen Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya ibadiyar ladina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun wannan kenan bayan haka kuma ya ibad li wasi'atun alura ba la wasi'atun ba ya ibad zuwa dai zuwa liwasi'atun shine ga ayat da aka karanta cewa ya ibadi na amanu inna ardi ha to shi kame shi atun ba atun ba lamu dina wasu likasa gare ta ma'ana ila gare ta walaukanu da walaukanu shi walau kanu minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya na kaseeran minhum fasikun latajidanna ashaddan nasi adawa to ita ga aya shi karfi wa bad'u bara'ata don wasu yanzu kamar ganan darmin da aka yi za ku ga an sa bada da bada shine wa bada bainana wa bainakumul adawa to tabbas ya shige a can cikin laɗin can la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum auliya za a cimma aiwa bada na, wa kumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu ashe nan kalimar wabada ba waccan aya aka ne don ta rige ta ta shige cikin laɗin can sannan abu na biyu waƙar ta kare da aka a cikin infaqul mai suri za mu ga ya tashe ta daidai yanzu misali da za a karanta yadda take rubuce za ka ga ta kare liwasi'atun walau kanu wa bada abin yayi nauyi amma da take liwasi'atun walau kanu wa bad'u bara'ata fafhamu sawwa sadadi ya ce wa bad'u bara'ata don haka alif din nan ba mai ja bace hamza ce wa bad'u bara'ata da farkon bara'a shine bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikin to shi awwa bad'u bara'ata kaga aya takwas ta kare fa haka fahamu sanadi haka ku fahimci sobar sada da jihar da daidai mana ba su daidai ba mu a ga daidai to sai sake kuma ba su ya ce aiku ne nike tsayawa ina kawo muku ayoyi ka ji fasaha shi abdullahi cikin baiti uku ya kawo aya guda takwas cikin baitin ga uku ya kawo ayon ga guda takwas to anan ya nuna musu kuma ana tsayawa a jawo muku ayon alkur'ani ana lallaba ku ku taho ku yi hijira a kwaɗai ta sheku to mu hawa ya lana kalimun babu da ma magana magana ba ta shi mu fi da masu waɗanda aggarwaye lahum da wa'ancan kafirai ne wa'anda aggarwaye da su wuddan don su ba wuddun ba ne wuddun ba haka yake ba wuddan maƙulun li ajalihi ne don soyayya wasu ɗarmin da suka gasance sun sunan mungunki ko a can wala tadharuna waddan wala su'a bashina ba shine ba domin soyayya mu ko magana su ba mu don haka ku muna ganin zaman ku da su ba don soyayya bane to wanda ka zama don su don soyayya mu ko magana ce ba mu mun san an kare da shi mi a misali ka baidu kamar baidu wa za ka wannan baidu ba da halakakke na halakakken mutum na shine mun gabata bayani dai shine ya zagin nan 20 ta kusan na muha gabata shi ne an haka shi akwato wanda bayanin su zai so a cikin wannan waka Shi ne mujaddidi kullum murmushi yake amma saboda jin daɗi an kashe bai da ran nan ya yi dariya da ran nan bai sake dariya ba saboda bala'i na shi bai din gashi shi na da karatu dan da yawa zaka same yanzu za ka ga wani suna ne bai da matsala ba ne can an yi tambaye ne to ai ana samun wanda da matsala kware amma sunan mutanen kware shi ko gare shi kamar yadda aka samun na kware mai sunan waɗanda ba mutanen ne to ana samun mugu shi ko mai sunan mutanen kware yanzu shugabanmu na hukar duniya gaba ɗaya dan ubai suna ne abdullahi abdullahi a sunan a kaga bai bi hanyar ba ta zama ne abdullahi to irin haka da yawa za a samu ولا تسأل yi tambaya an ashabi الضلال daga ma'abuta bata ba sai ka tambaye su ba suna da yawa to Muhammadu Bello ya kawo nusa cewa wala tas'al an ashabil yan ni an misalin su ka sahibi na katin kamar ma'abuci taguwa mallam mai taguwa ahlil fasadi kaji mutanen banna asalin fasadi kaji asalin banna duk akwai musu haka mai taguwa matsala ne Ta tawalla ya kibra kibrahu girman kansa ba don komi ba bugudan don dinin da addini alhali yana da ilimi amma yana ƙin addini ne fakana ƙudarahun sai zan shi ne ƙudaru ɗinsu shi ne hausa za ka ce sun ce mutum ƙudaru kamar marar nasiha to matsala ce kalimar ƙudaru don sunoni kahiri to fa kana shi ya kasance shi mai taguwa qudarahu mu shi a kudarun wa'ancan mutanen kafirai wa su ko ka adi kamar adawa na ne samudawa anan za a yi bayani kan mai taguwa din nan to don an ce ƙudaru an san shi ya soke taguwa ko su ko samudawa sun yadda don suna kallo ne su suka abin gane ya soke to su can sun zan kamar adawa su ne samudawa don ko samuda ana ce musu adawa domin shi kudar yana cikin jama'a annabi salih wa ila samuda akhahum saliha kaga annabi salih shi adda samudawa cikin su adda kudar izin ba asa ashka da, amma su adawa hudu an wa ila adin akhahum huda to shi wa'in wa'annan adawa na biyu wanda sai da aka halaka can adawa jama'a annabi hudu sannan aka halaka su shi da annabi shu'aibu ke cewa ah, waya qawmi la yajrimannakum shana'ani eh, la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qaumi nuhin ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id cikin suratul hud kaga dai sai da aka halaka jama'an annabi nuhu sannan jama'an annabi hud sannan jama'an annabi salih sune adawa nabi to anan mai taguwar ga da yake daga yanzu ba mu sake cimma maganarsa wato mutum na wanda ya kasashen waje irin wajajen misra din nan ya yi karatu kwarai ko ya yi karatu sai ya dawo anan. nan ya taho raƙun ma ya ka azama littafai sannan daga cikin ƙididanci na wannan taguwa tashi kamar yana nan ita a taguwa annabi salihu alaihi salam bayan haka ya taho yana da niyyar duk hasken shehu ya darje shi gaba da iliminsa suka yi amfani da shi ashe da yawa ana amfani da mai ilimi don a karya daula ta ita musulunci kuma ya fi sauƙin a yi amfani da mai ilimi don jahili kai ne ɗaya zai ɓasuwa shi ɗaya ɓace mai ya ɓar da kowa mai ilimi ya fi saukin ɓar da mutane to a nan abin da ka faruwa akwai mujaddidin addini a wata rana lokacin da aka tarwatsa wa'ancan kahirrai ɗin da aka tarwatsa su saboda gode ma Allah aka kashe yunfa saboda gode ma Allah sai ya zan yabbacin nama na akuya tare da yana so ne kwarai da nonon akuya duk su da shan su. to anan nan shi mai tagwa ya amfani da wannan dama ya aiko da magana mai batanci ga mujaddidin addini na cewa ai Allah ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli haka mujaddidi ya shiga gaba ga hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mujaddidi ya diga wannan abubuwan da ya rubuta shi Muhammadu Sabba cikin Kamil Aulad yace gaskiya ne ba zan iya sa wannan leta tashi abin da ya faɗa ba a cikin littafi na don zai ɓata min littafi gaba ɗaya saboda munin zage-zagen da yi shehu ya ce ba zan sa ɗana muhammadu bello ya maka raddi ba ko kuma shehu abdullahi ko kuma su biyun amma ni zan yi ma raddi da kaina don kakkace ai ba ni raddi ba ya jure mai hujjoji akan rai da duk hujjoji ne daga ciki ya ce naman akuya ba na haramta shi ba ne saboda gode ma Allah nibbacinsa kuma wannan koyi da kaka na annabi akuba alaihi salamu da ya haramta ma kai ne namun muka na raƙumma. abu na biyu kuma da akuya da raƙumi suna da alaƙa ya ce ko zakarsu ai raƙumi biyar za a ba da akuya guda har dai zuwa raƙumi ishirin a ba da akuya gudu. da naman raƙumi da nono ne suna da alaƙa da naman akuya da nonon akuya ya yi ta bashi hujjoji da dama ya ce to na ma sama doka ɓanna ka ga tafsiri baka kyautatar da fassara ta magabata ba da ƙa'idodi don shi ilimin kawai gare shi amma bai kyautatar da hakikanin abin da ilimi ya kunsa ba na bin ka'idodi saboda ya ɓanna a ciki bayan haka shehu ya ce duk da tafsiri da irin ka bala'i dai zai jawo mana don haka na rune maka tafsiri ko tsakaninka da almajiranka ko kai daga kai sai kai baka sake tafsiri na alqur'ani yace daga ciki kai wanda wani abu ka ce ana auren mata fiye hudu to shi ba ma cewa ba practical yayi aure mata guda tara guda tara karkashin zancen Allah fanki huma tsaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'a ya ce ana nufin a auri biyu a hada da uku a hada da hudu tara kenan kaga duk magabata ba su fahimci a gaba shi dai fahimci ta kenan har zuwa ga su mujaddidi bayan haka har mujaddidi ya wuce yana nan da rayuwa ce sai zamanin amirul muhammadu bello ya yi da shi ya dawo ga wannan ra'ayi mana ya saki matar nan kuma ya walwale wannan fatawa ya ce ba zai yi ba Muhammad Bello ya ce lalle za a tsaye da hukunci gare shi to sai ƙara bace ya ce shi ko an ka tsantsan mai hukunci ba a ruwa sama wannan shekara gaba ɗaya ba za a yi ruwan sama ba kaga ya ƙara bace ya basu ba to bai san da wanda ya ka magana wasu Muhammad Bello ma Muhammad Bello ma da ya taso sun riko tafai da komi ga ruwan sama sun taso hadari ya taso an gwarce da ruwa ya ce ruwa ka ku mu saboda karama ba su ku taɓe su ba inda sun haƙaro. to shi ne sai ya taho za a yanke mai hukunci ƙarshen taron nan kame a yanke mai hukunci an ka kama ruwan sama an ka yanke mai hukunci cikin ruwan sama kai gaba ɗaya sai da yinin nan an ka yi ruwan sama to kaga ƙarya ce ta fito to shi a ƙarshe ne dai shi ma abuci taguwa to da gaske abin mujaddidi ya ce mai ina tsammanin kai kana cikin zuri Allah kana cikin zuri abil amum ba'ura to ba haka sai shehu abdullahi ya taho gehe da shi da majajjaji yana tambaya ta na ji kace la la'alla yana cikin wancan jama'a ya ce kai tabbas ne ka nufa yana ciki don haka ba za a tona asirin harkar auliya ba kai sai a yi min in to in bayyana shi gaban ga al'umma sai shehu abdullahi ya ce daga yanzu la'alla ɗin ka bisa ga tabbaci zan dokanta da kace la Allah ne tabbas zan To wannan kenan wa inna yunsaki sake kuma ciba su wa inna haƙiƙan mu ku sani fi biladin muna cikin wasu irin garuruwa masu daraja wanda laisa har ba abin da ya tabbata gare su siwa hukumin ilahi alal ibad sai hukuncin Allah bisa ga bayi kitaban wasu na wa ijma'a kawai muke yi amirul mu'minina shehu usmanu lana amirul shine jagoran mu wasirna sai muka zamo ko wasirna muka zamo kulluna gaba da mu ahlul jihadi mutane yaki muke nujahidu muna yaƙi fi sabilillahi dauman tutub koyaushe fa naktulu muna kashe ahla kufrin mutanen kafirci wal ina da tsauran kai kun hattara kai hada hada da ku to sai sake ce masu salu anna ku tambaye su mu masadima na wuraren kabrawan mu biginga can ginga akwai ginga a shagare akwai ginga a kware to wagga ta tabbata ne cewa ta kware ce can ai batun ginga da farmadin nan da suka yaka da kuma kwalli da matankari can bayani ya gabata matankari ku tambaye su matankari a an hafa shi wajajen Nijar wajajen Illela kwanni haka kwanni kwanni ma wajajen Illela take to ku tambaye su ayyamul da kwanukan kodayya da mukakar ba su ji daɗi ba ku tambaye su za su gaya mu wannan su'alu tawbihin ce tambaya ce ta zargi sannan sanu shaiɗa na gobir ku tambayi shaydan na gobir wa hawa yunfa shine yunfa in ba ku gane ba ku tambaye shi wahalan yunfa shin wai ba a kore shi ba min bainal bawadi tsakiyar dazuzzuka ba mu kore shi ba su'alu tawbih to kaga suna ne ma ba kyau yunfa an kore shi kaga don ya daina jawo kai ne don ya daina aka son sunan kwari kamar yanzu akwai wani gari wasu bayan Allah suka yi wani taro ah, taro na za su yi wurare da dama da dama garuruwa Ondo State amma sai suka fara taron a Nasarawa kuma ko Nasarawa a birnin lafiya to sai mai cikin mai fasaha na ji daɗin haka ga media na ji shi yace mun mara ne da Nasarawa don mu samu nasara kuma birnin lafiya don zama lafiya kaga ashe suna yana da abin na Allah shi kamar sakwato ai da Sokoto take da sin mujaddidi yace a canza wannan sin din don akwai alamu na wata kasawa haka cewa shushushu take ma'ana ana danne ta kenan shushushu take akwai alamun kaskanci cikin da suna sai ce a mece ta sokwato ko sokkwato asawo ko ka asawo ma'ana kamar ma'aunin makkatu ma'ana sokwato mai kwankwasan mutum kenan tana kwankwasa duk wani da ya taho da wani mugun nuhi sokwato za ta kwankwashe shi ya hita ko wata aƙida akwai wasu garuruwa ana ta lunge-lunge da sun taho sakkwato tsirin ta tato ne to sakkwato kenan don haka shehu usmanu haka ya zaɓa muna da swadi sakkwato wannan kenan wanda ko zamanta za ga wani tuli bisa ga sama take alama ta ɗaukaka duk inda ka taho ana ganin ka alama ta kuma yaƙi sannan aka yi mata ƙohohi guda takwas kwaikwayo da ƙohohin aljanna to kaga yin ba bai samu sunan ƙware ba can yana cewa fa kuntu fali mithlu amri muhaqqiqi ladayya sayun fayun fa bidzul yarji'u to nan kamar wata kabila da ake ce ma gifar kabila Abu Dawud gifari ma ce ke yace gafara Allahu lahadu Allah shi gafarta musu gaba dai kaga sunan sai ja cikin Bukhari ita ko aslam salama Allahu Allah ka tsira shi su gaba dai ita ko usayyatu yace asati Allah wa rasula su kan sun saba Allah da manzon Allah kaga mugun suna ja musu idan ana son sunan kwarai ko akwai wasu duwatsu guda biyu guda faduhun guda mukhuzin ma'aiki zai bi zai wuce tambaya min sunansu su an ka ce guda mai tonon asiri guda mai kunyata ma'aiki ya karkace bai bi ba haka ibn qayyim al ya kawo cikin tuhfatul mawlud bi ahkamil mawlud sannan ya kawo wata kissa da asalinta a cikin wadata imam malik wani mutum ne sai ji umar ya tambaye sunansa cewa masu makamin sunan ka ce jamratu suna ne garwashi shi shi na gani wani kokari na yace ce in man yace ibnu shahabin dan bi rahuta yace mimman shi babanka daga ina ya mi sunan kakanka yace min alharika daga gobara kaga jamratun ibnu shahabin alharika shi dan bi rahuta dan gobara da suna ne da na baba ne na kaka ne ba kyau sai ce aina masa maka ina kaka zama yace bi harratin nare da zahin wuta yace bi ayyati hawace daga cikin su sai ce bi zati laban ma abuciya ruwa sai dai umaru radiyallahu anhu yana cikin wanda aka kimsa masanin abu ko kuma aya ta sarka daidai da ra'ayi ne ta 20 to dan na aka nuna sai sayyidi umaru ya samu matsala shi wanga sunan da sai ce kai tunka ina tausaya amma da kanka kai ka kona iyalanka da gidanka wallahi ko da yazo da iyalai da dukiya ta da gida ne duk sun kone gaba ɗaya kamar da sayyidi umaru ya gaya mai radiyallahu kaga mugun suna matsala ne وقد جمع الجيوش jumu'a hakika shi yunfa ya tara taron dangi ba don komai da kada idinin don a kaci addini wana da ya kira kullana da kowace majalisa fil mada'ini a cikin sitar garuruwa sawabibu surkuna cikakku min duru ina surkuna wa fawqahu suna bisa gare su ko wa mustawa mustawabibu asa alin da lamar a cikin fakul mai suna bisa gare su ma'ana sun sa su al'itaku min jiyadi zaɓaɓɓen ingarman kai wata hatahu suna karkashin su mana sun hawo su kamar yanzu mashin karkashin ka yake ka hawo shi fasaru suka taho yaktuluna suna kashewa wa yasiruna suna kama su kashe su kama zawul islami masu musulunci suke wa haka rauman don muhilil masadi gabanna malakai na hun muka tarbe su yawon alhamis ranar alhamis bi gurdam a can gurdam shine kwato kabla zuhurin kamin al-zuhur fin najari ko fi najari a cikin tudanni wa kadar ka zu alhali sun jajjera luhuman namun muka haula narin gehen wuta nama kala kala wa hazu sun tattara fil khiyama a cikin hemomi jam'i khaima alal ita daga itacen sirudda itace na sirji sirji sun kafa su matsaya sun sa hemomi to ni suka sa siyaban tufayi kama a ce leshi min shufufin na yauki tufahi na yauƙi ma'ana tufahi masu tafshi alhali suna da su kenan albasu thiyaban min shuhudin to wayannan tufafi fi suwanin suna cikin kyankyandi ko kuma ka ce adaka wa anwa'il bisadi ga nau'ukan shinhidu ma alwisata tare da hilo wanda zai wurin yaƙi kuma gashi da hilo kaga iyakar kangara kenan wala tas'al ai ba sai ka tambaya ba anil akil da riga alkaki wanda an ka garwaye bi samnin da man sham dama alkaki larabci ne ka akun yake ma usulin tare da zumuma fi mazari a cikin sarkuna ko fil mazari a cikin sarkuna niyaman alhali sun yi kwana fin ni'imi cikin ni'ima amma falam yar'uhum ba abin da ya hirgita su siwa hamsin rajalati sai duriyar dakarru na ƙasa shine masu tafiya ƙasa jam'uraje wal jiyada da ingarman dawakai namu can fala tasmu illa hamsa hamsu din nan fa qamu sai suka tashi tashi wasu ta'addu da suka ji mu suka yi tattalin kulle shan illa don yakin mu sun musaffu sannan suka yi safu fi kidadi cikin taron jama'a fi idadi cikin taron jama'a mu ya zamo a wata nusa fasara da sin fasara mu ya tahi yadanu danu yana kusanta ilaihim can wajen ya danu ya tafawo da ko wa'ada lahum ya koma musu kahulin kamar fatalwa kin da cikin barguna kamar yanzu da hausa mu ce dodo hadisi ya ce lahulun ba wata fatalwa ba fatalwa kawai dai ana faɗin wannan kalima ne don tsoratar suwa kamar yanzu ba bai gwada ma dodo bai taba gani ne ba amma ana cewa dodo ne don ban tsoro to na nufin dai abin tsoro haka faramaina humu muka halbe su da kiban mu bamu da bindigogi fara mau ko wara mau suka je hunu fudan bindigogin su can fadaraba alaina niflahu can bindigar ce fasarat naruha sai karama shi wuta bai sai wutar bindigogin su ta zamo ramadi ka ce hamburki na ba ta yi tasiri ba to mun ji bindiga su ya ta kasance to sai kibau da masu ka annata hamahu mu ka ce masun su kibon su he wanda ake halbawa la nasla fiha kamar dai babu tsirkiya a cikin su babu ƙaryan nan na halbi ko sun halba banza wa asifahum kace takubban su da aidan suna ga hannu ne lin jama'a na sandaruru kamar gumaka gunki ne zai barkata tun da yanda an ka aje shi nan an ka aje shi bai iya komai kalaka ma gunki takobi ni zai iya to haka duk zarumun sun haka san duk dai kayan yakin na guda hudu ka annar mahum kace ma sun su biyu bayya suna ga hannun makani ba su iya sokawa fawallau suka ba da baya harbi na alhali sun tsere da gari zadi ko guzuri babu saboda karamar shehu ta ta jam'uhum taron su biya can ya faɗa da kullum jihati tashattata ɗan tafarraka jam'uhu ya faɗa to shine ne ce tashattata jam'uhu wahum idashin Alhaji suna jin kishirwa hayara alhali suna masu nemowa mitla gauga in jara'il ka ce wawayen malam buɗe littahina, na ka ce wawayen kwari na ka annahum jaradun muntashir wai kuwa ta kai ne shi kai yanzu in wara ka isko wari da yawa ko malam buɗe littahi da yawa da ka iza zuci ko na abu bisa gare su in sun ka tashi ko ne daban-daban zashi kowa ta kai ne shi kai to haka wai wanga ya bina wanga ya binan kowa ba ta wani shikar ba to shi ne katal namu mun kashe su wa huzna mun tara kulla mala kowace dukiya lahum su tara ko wanda sun ka bashi mun shuran wace bai wadi a cikin wani ko furan da ca to zai faɗi manyan da su haka kashe manyan manyan kahirai zaruma wanda kowane mutum guda haɗari ne ga al'ummar musulmi katal na mun kashe kabugiya ko kaza na madgi haka na madgi kaza waro alkiyama haka waro alkiyama fil mabadi tun harkon shudi tun harkon lamari mun ka kashe su kamar can yakin badar ai an kashe manya manya irin su uqubatubnu abi mu'aidin shi ga hanya sai ji ali kashe shi akwai ubayyun ibn mai gidan bilal shi gaba ɗaya ma ai shi ubayyun ibn sai ga yakin uhud ma kashe shi shi ya ibn halifin na an ka yamuce shi gaba ɗai ya yamuce duk jiki ne ya mace wasu ma haka nan dai an ka iza naman cikin wannan rijiya din kalibu badar sannan abu jahal ma gaba ɗaya ka cunka an kashe shi da su abin da ya shahi shaiba da su ka kaga manya manyan kahere na bala'i an haka shi a yakin ba da ko su manya manyan ga sunan zai kwasa to shi wani alkiyama wai kwaggwani alkiyama ne sai ranar su shi abdullahi sun ka aika shi alkiyama su ko ka za a abu mu haka ire-iren su ta tara suna bibiye wani bayan wani duk mun kashe su wa kulla shaɗi ne duk wasu shaɗannu mun kashe wa ashqawun mahi taɗe wasu mahi rashin arzikin su magadi shine magad idan ba a ashqaha shi shehu ah, Muhammadu Bello ya ce daga cikin wani muka kashe da baidu da mataji mataji to nan shi abdullahi bai kawo mataji din ba fa farra bil iltifatil yumfa yumfa ya tsere waye babu ya adu yana gudu amma mu khuyulihi gaba ga dawakai ne wai har ya tsere musu bai ce bayan su ba gaba ga dawakai ne Ta adu su ko suna gudu bada da ɗaya su da baka to ta ku laƙewa ta shi yunfa don an ce gwani ne ga doki ala arafil jawadi ga ingarman doki A gashin doki shine gashin wuyan doki to fa an kadahu shi ya tsamo shi min al mautil daga mutuwar da aka kaddarawa an dai ƙaddara yanzu ba zai mutu ba nan ta'kidul madhi ma shi gama ne kamar dai ya yabe shi ne amma kuma matsala ce cewa wai gashin doki ya cece ka sawadul laili duhun dare sara lahu sunan ya zan birane gare su wai sun ji daɗin duhun dare saboda ba a ganin su kai tsaye fa ba ta ya kwana ya zan birni gare shi fa ba ta ya kwana lahu kenan walam ya bai ɗanɗani da ruƙa da dan dan kwana ba fa wani ya barejin ne ne mahayan doki a ra'isu amare ne fi muruɗin cikin barguna ko kuma a wadisu gin tsaki ne ginin ginin da huska fi muruɗin cikin barguna amma ga nusa ta kyau a ra'isu kuma nan an samu tasbihi bali jam'u irisa shine amarya iris abin da sun yi cizo ala huyulan gadawa kansu sun like kal ba kal qiradi yake ba kafadin na ru'a ce kal ka ce kamar kaska nan tasbihun tafsiri ne giya da kumacin bajagwe a nan cikin gudu inda suka tarwatsa gannuha sun zace su kusuran katangin ne ne manya-manyan gidaje yau kunciya sun aza gida da fama balu ba su kula ba bishauƙin da ƙaramar ƙaya aukata da ko babbar ƙaya ita ce tsaida duk sun ka tattaka ba su kula da ita ba saboda tsoro falam yarji illahum thawbun sahihun tuwani ingantacce bai dawo musu ba wa kullum gaba da tuwani su kattama zaka yake ce fil wahadi cikin rahuna fale suraji ne ba za su sake dawo ba ila kitalin lana ga yakin mu fihi a cikin wannan rahi ko kuma fiha wata nusa a cikin wa'annan rahuna ila min ma'ada, har rana alkiyama ba za su dawo wurin ba don ba su sha daɗi wurin ba akwai inda mujaddidi zai magana cewa har abada ba za su sake kawo mana hari ba can cikin yakin kebi sai dai mu mu kai musu hari bayani na nan zuwa to sai karshe anan sai ce alaku ku halka ku jiya ablik ku iyar da saƙo. ga mugalgalatan ba mu kalkalatan yake ba kuma ba mu galgalatan abinda an mulgalgala takarda wa gari zuwa gari kamar yanzu sokoto zuwa zamfara shi an mulgalgala amma yanzu misali dandan sokoto zuwa nan shuni zuwa shuni ko yabo ko nan illela to risala aka ce mata dan ba a ta state ba to mu galgala wa gari wa gari shine sako na takarda to bayyana wadda za ta bayyana bil muradi ga muradi to gawa zai kai ta ga abul hasan ibn ahmad abul hasan ibn ahmad wanda shine jagora na farko ga azminawa wanda a bangaren sarkin gobir yunfa, wanda korar da aka karanta takardar nan ta mujaddidi lokacin da an kawo ka yana wurin don haka shi a farko sannan su abin da ya shafi a gumbulu da kuma hamidu duk bayanin suna ta yi to abin da an muradi bi an na hakika musu abdullahi sauka na jima'u za mu tattara jumu'an gangame lil jihadi na yaki. min kuwara za mu hara daga kuwar shine birnin kwara wurin neja can wajajen din nan ila wada da ha zuwa ga wada da can isa kaga kamar da farkon najeriya zuwa ƙarshen najeriya kenan wadda ita wannan yaƙin ta hullu za ta san ƙazik ƙazik bi barki ha da gabanta ko kuma ta hullu bi ha gazik to qazik ko gazik da baya gazik sun kame sai kamar kallo gwando janaha sasannin ta biyu hihiken ta guda biyu ta yakin waya sha zai zo raɗe fa raɗe fa cikin Nijar na ila kaladi har ya dawo kaladi suna ce masa kuma galadi duk dai shi na cikin isa na ma'ana mu ya mutso da kuwara har zuwa nan isa mu sake tafiya cikin nijar kuma mu sake dawa isa wadda ita wannan yakin tufarriju a wata nusa tufarrihu a cikin infaqul maisuri za ta ya bakin ciki ko kuma za ta faranta rai ga kulla bi kalbin salimin dukkan mai zuciya shi shine musulmi wannan taro da zamu yi wata huzuna za ta bakantaran ran kulla kafarin fa'ad dukkan mai yawan kafircin zuciya fa inna Allah haqiqa Allah yansuru nasiri yana taimakon masu taimakon addinin sa bi wa'adin saboda alƙawali ja wanda zo min rabbil ibadi daga matalicin bayi in yansurkum Allah in tansurullaha yansurkum da kuma wa inna jundana lahumul mansurun wa inna jundana lahumul galibun wa wa'adullahi alƙawalin Allah tamma ya cika ina su da da taimaka ma addini walaisa lana ba abin da ya rage muna sai wa shukuril ayadi sai gode mu ni'imomin Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kuma anan za mu tsaya akwai wanda muke tare da shi da wani karatun mu shine Muhammadu Aminu Asada ajiya akai masa haihuwa ya mace da fata Allah karaya ta bisa ga sunna ta Annabi Muhammad sallallahu wanda za tafi suna a can garin Gunza sannan akwai ra'isul ziyarat Shi ne ah, malam mansur muhammad jabbe za a yi sunansa na abinda an ka haifan mishi a gidan margayi muhammadu jabbe shi a sarkawa sakwata kusa ga hoton kan wuri gobe a tanin sha biyar ga rabi'ul awwal hijira na 1437 daidai da 25 ga watan 1 2006 dan ubayyun ba a kiransa a cikin sahabbai ko alama domin sahabi na da sharaɗi guda uku shi ya walwale sharaɗi guda biyu bai ma taɓa siffantuwa da su ba na daidai gamuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam to ya gamu da shi amma babu abin da ya kula ma ma'aiki in ba munafici ba don shi yawa Aisha radiyallahu ta'ala anha zai wanda annabi duk ya sunta duk duniya gaba ɗaya Allah ya wanke ta da ayo goma sha shida a cikin suratul nuri sharadi na biyu ga sahabi ya yi imani da ma'aiki sharadi na uku ya mutu akan imani to shi dan ubayyu bai yi imanin ba balle ai batun mutu akan imani ne haka dan ubayyu ba sahabi bane sannan daga cikin alamun ka gane mutum sahabi ne malamai su ruwaito hadisi ne baka taba jin hadisin dan ubayyu ba baka taba ji ba ko a yi tarjama a sa dan ubayyu a cikin irin al-isti'abu fi ma'rifatil ashabi na ibnu abdul barri an-namari ko kuma usdul gaba fi ma'rifatis sahaba na ibn al ko kuma al-isaba fi tamyiz as-sahaba na ibn hajar al ba ka taba ji ba ka ji shi cikin ba alamin bala'i ba haka duk inda an ka ambaci dan ubayyo to za a ambace shi da taken zaman sa munafiki shi ko munafiki dan kasa ga wuta ne innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira sanin da su da kafirai duk Allah zai haɗe su cikin wuta inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a kuwa ya saura guda biyu na akwai wanda na kware ne akwai wanda ba na kware ba ne amma wanda ba na kware ba shine wannan da ya magana mugunya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin yakin nan na Hunain lokacin da aka yi rabon ganima to wannan shi ba na kware ba ne mu baka taba jin ko shi hadisi ne ba amma duk wanda ka ji malamai sun kawo hadisi ne to ka tabbatar da sahabi ne don in ba sahabi ba ne malamai ba su yi masa sainin ba a izama duniya suna amfani da hadisinsa kamar abubakar siddiq da ali ne da umaru da usmanu da ali da su mu'awiyar allah ta yarda da su baki sallu ala nabi karim allahumma salli ala musulmi ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين Allah don asma'ukal husna don sifatukal ula don ismakal azan wa antal azam Allah shi ƙara taimakon game da lamuran addini da duniya mu albarkacin alqur'ani duk wanda ka taimaka mana Allah ka taimake shi ga al'amuransa Allah shi ƙara taimako mu shi ƙara mana gwiwa Allah shi ƙara mana ƙarfin gwiwa da lamuran mu na duniya da na lafiya albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam gama lafiya Allah ka taimaki wannan kwamiti Allah shi ƙara mishi ƙarfin gwiwa Allah shi ƙara musu kishin addini limamin wannan masallaci Allah shi kara masa lafiya da imani da kariya albarkaci alaihi sallallahu alaihi wasallam Allah shi tsare masa iyalinsa Allah shi sa shi gama lafiya wani suka tafi umra da su malam nuruddin ta Allah hausari limamin masallaci min hafizahullah Allah subhanahu wa kai su lafiya Allah ka sa su yi ibada niyyatan wa qawlan wa amalan lafiya su dawo mana lafiya albarkaci alaihi sallallahu alaihi wasallam اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بسر الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم رب العزة عما يصفون الحمد لله Thank you.